Yanayin tsamin dangantakar da ake ciki a tsakanin hukumomin Mali da na Faransa, wanda kuma ya fara shafar hulɗar ƙasar ta Mali da nahiyar Turai, ya sa waɗannan ƙasashe so mai yunkurin kwashe dakarun rundunar haɗin gwiwar nahiyar Turai wato takuba daga ƙasar ta Mali, da nufin mayar da su jamhuriyar Nijar, a yayin da rahotanni ke cewa sojojin Rasha sun fara wargaza malabar 'yan ta'addan arewacin Mali. Ko da yake kawo yanzu ba a bayar da wata sanarwa ba a hukunce akan wannan yunkuri. cibiyar kula da yada labarai a fadar shugaban ƙasa ta tabbatar mana da cewa nijar ta yi watsi da wannan ta yi matakin girke sojojin ƙasashen waje a yankin sahel wani abu ne da ƙungiyoyin fafutuka suka jima suna gwagwarmaya a kansa saboda a cewar su alama ce ta sabon salon mulkin mallaka mudi musa shigo ne a ƙungiyar turnon lafage mun ji an waɗi tunda babu wata takarda haka a hukumance da ke nuna cewa hakanan kin ne abin ya tabbata ya kamata a ga alamu paske mu fafatakar da muke daman saboda mun buga unhwanin zaman wannan rundunonin cikin kasashen mu ba na sahel da ke fuskanta matsala na tsaro idan kuma abin ya tabbata eh abin alheri ne ko abin horin ciki ne gare mu to amma mai sharhi akan sha'anin tsaro Musa Aksar na cibiyar nazari da bincike Santar Norbert Zango na ganin tayin na Faransa da kawayenta a matsayin wata hanyar da za ta baiwa Nijar damar cin gajiyar hulɗar da ke tsakaninta da su har ma ta gindaya musu tsauraran sharuɗa a fannin tsaro. Shugaban ƙasa eh, girma Muhammad Bazoum yana da hanya babba wadda yake ya kama sojojin shi kayan aiki ya kama musu eh, horo ya kama musu abubuwa da yawa tun da yau ƙasa Faransa tura matsa suke suna so su tsaya a nan yankin Sahel don su kare kansu bisa ta'addanci to babu wani wata ƙasa wadda yake za su iya zo su zamna a daidaita ya samu ya ce musu ga abin da yake so abin yake so su kama shi dole su kama na kayan aiki in suna so su zamna wajen dole su bamu kuɗi dole su bamu abubuwa da yawa da za mu tambaya dole kuma su yi nasara a yankin ta'addanci in ka duba can ƙasa mali da aka koro su rasha tana so ta zamna ita ma ta samu nasara to dole ne za su nasara nan dole kuma za su ba mu abin da muka tambaya. Wasu majiyoyi na daban na cewa kasar Faransa da ke jan akala a sabuwar tafiyar da aka sa gaba na neman shayo kan hukumomin Nijar su amince da ta yin na girke rundunar takuba da ake hasashen kwatsewa wuri guda da rundunar sojan Barkan wanda ake ɗauka a matsayin mafarin gadin da ministar tsaron Faransa Florence Parly ta yi a makon jiya a nan Nijar inda suka gana da shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ba tare da baiwa 'yan jarida damar sanin abubuwan da suka tantauna a kansu ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.